kuma tana da wani alkawari abin cikawa a wajen allah cewar ba za ta yi kishirwa a cikin gidan da ba wala kuwa haka kuma ba za ta ji zafin rana ba A wasu wata idan ki shaitanu sai ya sanya masa wasu wasu, kala yake da shi ya adamu ya kai adamu hal luka ala shajaratul khuldi shin ba za shiryar da kai zuwa ga wata bishiya da idan an ci ta ake dawwama a duniya ba a mutuwa ba wa mulkin layabla kuma ake samun mulkin da yake mai dogon zangon da baya karewa fa akala minha sai shi da matarsa hawwa'u suka ci daga ganyen wannan bishiya fa badat lahuma kuma sai tsaraicin su ya bayyana a gare su wa qafika sai sai suka ruga yaqtifani alaihima min warqil janna suna tsinka daga cikin wato ganyayyakin bishiyoyin aljanna suna lullube jikinsu wa asa adamu rabbahu lallai annaba adam ya saba wa ubangijinsa fagawa sai ya bar shirya sun majta bahu sannan daga baya ubangijinsa ya zabe shi sun majta bahu rabbuhu sannan daga baya ubangijinsa ya zabe shi fata ba alaihi ya karɓi tubansa wahada kuma Allah ya shiryar da shi waɗannan ayoyi shi gaba ne da ba mu labari a cikin ƙistar annaba adamu alaihi salatu wassalam da irin abinda ubangiji ta'ala yake nufashe shi na adawar da ke tsakaninsa da iblis da kiyayya da hassada da iblis ya nuna masa a gefe ɗaya kuma Allah ta'ala yana ba mu labarin irin ni'imar da ya sanya annabi adam alaihi salatu wa salam a cikinta a gidan aljanna yana mana bayani akan yanayin gidan aljanna da irin rayuwar da ake yi ta walwala da jin daɗi da miƙa ƙafa ba tare da kunci ko talauci ba Allah ta'ala ya ce da shi inna laka Allah ta ju'a fiha lallai kai annabi adam alaihi salatu wa salam kana da wani alkawari tabbatacce a wajen Allah da ya ɗauka kuma zai cika maka Allah ta ju'a fiha da ɗai ba za ka taɓa jin yunwa a gidan aljanna ba wannan yake nuna mana cewa a aljanna ba a talauci duk abin da ɗan adam ya nema zai samu kuma abubuwan gidan aljanna ba sa yankewa kuma in ka nema ba za a hana ka ba la maqbu'atu wa la mamnu'a in ka nema ba za su yanke ba sannan kuma in ka nema ba za a hana ka ba Shi ne ma'anar inna laka Allah ta ju'a fiha lallai kana da wani alkawari a wajen ubangijinka da ya ɗauka ya zartar zai cika maka cewar ba za ka taɓa jin yunwa a gidan aljanna ba wala ta'ara haka kuma ba za ka yi tsaraici ba a nan wajen ubangiji mai girma ɗaukaka ya haɗa tsakanin yunwa da tsaraici waje ɗaya saboda wasu matsaloli ne da suke damun ɗan adam na zahiri da baɗini idan ɗan adam bai ci abinci ba cikinsa zai zamanto fanko zai zamanto yana cikin hali na wato ainihin tsaraicin ciki haka kuma idan ɗan adam bai sa kaya a jikinsa ba shi kuma zai zamanto yana cikin tsaraici na zahiri to sai ubangiji ta'ala ya nuna wa annabi adam alaihi salatu wassalam cewa cikin sa da barfa ubangiji mai girma ɗaukaka zai ciyar da shi a cikin cikinsa har ya koshi kuma zai tufatar da shi a gangar jikinsa ta yadda gangar jiki ɗin za ta samu kariya idan ciki bai ci abinci ba wannan zai janyo wa gangar jiki larura da rashin lafiya haka idan ba a sa wa gangar jiki tufafi ba ko aka sa mata tufafin da bai dace da wani yanayi na duniya ba to wannan shi ma sai janyo wa gangar jiki matsala da rashin lafiya ka ɗauki tufafin da ake sawa lokacin sanyi ana tsakiyar zafi ka sashi a jikinka wannan sai janyo wa jikinka matsala da rashin lafiya ko ka ɗauki tufafin da ake sawa lokacin zafi ka sashi a lokacin sanyi shi ma wannan sai janyo wa gangar jikinka matsala da rashin lafiya to sai ubangiji ta'ala a nan wajen yace ce inna laka allah ta ju'a fiha wala ta'a cikin ba zai zauna cikin yunwa ba haka gangar jikin ba za ta zauna cikin tsaraici ba malamai suka ce duk wata cuta da take damun dan adam a gangar jikinsa tana faruwa ne ta ɗaya daga cikin waɗannan hanyoyin guda biyu ko dai a samu ƙarancin abu a cikin gangar jikinka ƙarancin abinci sai janyo maka rashin lafiya ƙarancin sinadarin da zai gina jiki sai janyo maka rashin lafiya ƙarancin abubuwa da suke sa kuzari a gangar jiki waɗannan su janyo maka rashin lafiya to aljanna Allah ta'ala ce la a fiha ba za ka je yunwa ba kuma idan muka kula da kyau a nan wajen Allah ta'ala bai ce wa annaba Adam alaihi salatu wassalam zai ce ya koshi ya take cikin sa gidan aljanna ba dan a nuna maka shi ma koshi din matsala ne ka ci ka take cikin sa har ya fita daga cikin bukatar ka wannan shi ma yana janyo wa ɗan adam larura daga ka so ɗan aljanna abincin da suke ci a gidan aljanna abinci ne kadai da yake kawar musu da yunwa to duk abin da zaka ci dan ya kawar maka da yunwa to shine daidai da gangan jikinka ba zai taɓa sa gangan jikinka ta sha wahala ba sannan abu na biyu yanayi yakan sa wa ɗan adam rashin lafiya wato a lokacin sanyi ko a lokacin zafi ɗan adam sai ya samu kansa cikin rashin lafiya da sai ubangiji ta ya ce da shi wala ta'a ba za ka shiga cikin hali na tsaraici ba in lokacin da kake buƙatar yanayin zafi ne to za ka sa kayan da suke za su nikinta ka ba za su samu lafiya ba wannan shi shine ma'adar inna laka Allah ta wa fiha wa la ta'a wa ka la tazma'u fiha kuma ba za ka ji kishirwa kana da alƙawarin cewa ba za ka ji kishirwa a gidan aljanna ba wala tarbuha kuma sannan ba za ka ji zafin rana a gidan aljanna ba kuma waɗannan abubuwa guda biyu suna da alaƙa da juna jin kishirwa wani yanayi ne da yake samar da zafi a jikin gangar jikin ɗan adam ya sa bakin ɗan adam ya bushe maƙogararsa ya bushe ko numfashi mai kishirwa yake yi za ka ji zafi yake fita da huci daga cikin gangar jikinsa saboda yana jin kishirwa to haka wala tabuha ba za ka ji zafin rana a gidan aljanna ba wanda shi ma wannan wani yanayi ne wanda yake janye wa ɗan adam matsala da takura a cikin rayuwarsa wanda a gidan aljanna babu wannan takura ɗin shi sa ayar da kake cikin suratul baqara Allah ya da kyakkyawar rayuwa ga 'yan aljanna da irin yadda za su rayu a cikinsa cikin ni'ima da jin daɗi Allah ta'ala ya ce wa bashirin lazina amanu وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأصوله متشابهة ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون wannan yanayi ne mai jin daɗi da za su dinka sana abinciccika na morewa da za su ci a gidan aljanna haka a wasu ayoyi ubangiji mai girma ɗaukaka ya ringa nuna mana yanayin da za a tsinci kai na zamantakewa a gidan aljanna aljanna yanayi ne mai ban daɗi ba a sanyi a aljanna irin sanyin da zaka ce yau an tashi da hunturu irin sanyin da zaka ce yau jaura ta wuce ba a irin wannan sanyin a aljanna haka kuma ba a zafi a aljanna irin zafin da zai takura ka ka rasa sakar ka rasa ina za ka kasa kanka ka ce yau ana zafi aljanna ba a wannan shi sa Allah ta'ala ke la yarawna fiha shamsan wala zamharira yan aljanna a gidan aljanna ba za su ga rana ba rana ba ita take kawo zafi ba to ba ma za su ganta ba wala zamharira haka kuma ba za su ga irin tsananin sanyin nan ba wanda zai firgita su zai sanya su cikin damuwa da matsi na rayuwa haka aljanna inuwa ce fetal wadda ba ka iya ganin ƙarshen ta inuwa ce mai ban kayi da ba ka iya ganin karshenta shi yasa Allah ta'ala ce wa billin mamdud a gidan aljanna akwai zillin ita ce ilwa mamdudin tukarkiyar ilwa wadda ka iya ganin karshenta shine ma'anar wa billin mamdud annabi sallallahu alaihi wa sallama yake faɗa cikin hadisi cewa a gidan aljanna akwai wata bishiya guda ɗaya wadda ma'ayin doki baligin doki ƙarfan doki magujin doki sai hau wannan doki ɗin ya tafiya shekara ɗari biyar amma bai kai ƙarshen inuwar bishiyar ba kaga wannan shine madar wa billin mamdudin akwai tukarkiyar inuwa a gidan aljanna shine a gaba Allah ta'ala ce fa wasu wasa ilayhi shaytan sai shaitan ya sanya wasu wasi a cikin zuciyar annabi adam alaihi salatu wassalam wato a nan wajen Allah yana ishara zuwa ga ruɗin da ɗan ya yi masa shi yasa a ayat da ke cikin suratul a'raf Allah ta'ala ya ce fadallahu ma bi gururi sai ɗan ya ja hankalin su ta hanyar ruɗi ya ruɗe shi ya yaudare shi ya ce da shi ya adamu ya kai adamu hal adulluka ala shajaratul khuldi shin bana nufashe da kai akan wata bishiya da in ka ci ta ba za ka dawwama a duniya ba za ka mutu ba wa mulkin la kuma za ka samu mulkin da ba zai zo ƙarshe ba ba zai taɓa ƙarewa ba wannan shi ne ruɗin da shi ya wa annabi adam alaihi salatu wasalam ya sa shi cikin ruɗani ya sa shi cikin wasuwasi a cikin zuciyarsa a nan wajen al'imam ibn qayyim Allah ya kansa da rahama yake cewa dole ka ba wa annaba adam alaihi salatu wasalam aƙalla uzurruka guda biyar waɗanda za ka kubutar da shi a ƙabiyarsu da shi da shekar uzuri na farko shi ne yanayin inda ya tsanci kansa a ciki aljanna wuri ne na ni'ima aljanna wuri ne na miƙe ƙafa da jin daɗi kuma in ka ji aljanna ai wuri ne na mutanen kirki wuri ne da kake tsara duk wanda za ka gani a wajen mutumin kirki ne mai bin Allah mai kiyaye dokokin Ubangiji mai girma ɗaukaka za ka shekan ya yi amfani da wannan atmosphere ɗin ya zargi annaba adam alaihi salatu wassalam ya ce da shi wato ainihin ya amfani da yanayin wajen ya zarge shi ya sanya masa wasu a irin ɗabi'a ta ɗan adam idan ya ganka wurin da yake sa ran cewa dandazo ne na mutanen kirki to zai saurin yarda da kai zai akwai abubuwan da ɗan adam yake iya kalla ya dan adam da shi a duniya mutumin da kuka saba zuwa da shi a masallaci ku salloli guda biyar tare da shi a cikin yini wannan tana kyautata masa mutum mutumin kirki ne idan mu'amala ta haɗa ku sai ka miƙa wuya zuwa gare shi sai har in ya bayyana maka ainihin halinsa sannan ne za ka gane cewa eh lallai wannan akwai matsala akwai matsala amma a karan farko dole za ka aminta da shi mutumin da zumunta ta hada ku da shi dan uwanka ba ka da wani wanda kake da aminci da shi sama da dan uwanka har sai in mu'amala ta hada ku da shi sannan ne za ka ga cewa eh lallai wannan ya cika dan uwa mai rike amana ko kuma ya to dan uwa mai amana to haka shi ma annabi adam suka hadu da shedan a aljanna za ka ga zai yi ta tunanin cewa eh lallai wannan duk wanda ka ganshi a wannan waje mutumin kirki ne zababban Allah ne da wannan dalili ne na farko da ya sa annabi adam alaihi salatu wassalam ya saki jiki da shi dalili na biyu da na uku shaitan ya yi amfani da abin da yake ɗabi'a ce ta ɗan adam wanda ba ka iya canja shi a kai ba wani ɗan adam da wannan abin ba ɗabi'a sama ce ba Allah ta'ala ya da halittar ɗan adam da waɗannan ɗabi'u guda biyu in mutuwa da son mulki ba wanda zai ce maka ni ina son mutuwa ba wanda zai ce maka ina son mutuwa ko akwai wanda yake son mutuwa a cikin ku ni dai ba na son dai dai tsaro akwai wanda yake son mutuwa a cikin kaga ɗabi'a ce ta ɗan adam in an ce ga mutuwa baya son ta sai dai a bugar masa da tunani a canja masa hankali a cire shi daga tsarinsa na ɗan adam a juya masa tunani a birkita masa kwakwalwa to sannan ne zai iya cewar yana son mutuwa ko baya son mutuwa ina fata mun gane wannan amma haka kullum ko ɗan ƙaramin yaro ya ga abin da zai cutar da shi ya ga abin da zai kashe shi zai kai kansa wajen duk wata halitta Allah ba ta son ko dabba ce ka kalli kazan ka da kake yankawa ya yanayin da yake lokacin da kake yanka ta ka kalli ragon layyar ka da kake yankawa ka kalli sanka da kake yankawa ka kalli ka da kake sokewa lokacin hadaya ya yanayin sa yake za ka ga baya so duk wani abu da zai janyo wa ɗan adam mutuwa baya sa to sai aka zo aka yi annabi adam alaihi salatu wassalam da yanayin da an san a ɗabi'arsa zai saurin yaudarwa hal a dulluka ala shajaratul khuldi bana nuna maka ganyar bishiyar da idan ka ci wannan ni'imar da kake ciki za ta dawwama ba wa mulkin la yabla kun ba za ka ƙara ba za ka samu mulkin da ba zai ƙare ba haka wannan shi ma ɗabi'a shi ta ɗan adam ba wani ɗan adam ɗin da baya san mulki ba ɗan adam ɗin da baya son girmamawa ba ɗan adam ɗin da baya son matsayi sai dai na wani ya na wani wani ne ma ya samu wani ne ma ya rasa amma duk ɗabi'ar ɗan adam yana son mulki a to idan me yasa kuke rigima da matarka idan ta fita unga ba tare da izinin ka ba ba son mulki bane ba ba kana kafa hujja da cewar ta fita ba da da izini na ba tare na ni ba ta ganin mutunci na ba ta mun da'a da biyayya wanda ake wa da'a da biyayya ai mai mulki ne wa abi'u Allah wa abi'u Rasula wa ulil amri minkum ai shugabanni ana musu da'a da biyayya ina fata mun gane wannan haka kuma ba wani dan adam ba wani dan adam da Allah zai bashi mulki zai bashi sawa, haka kurin ya ce maka baya son wannan bawa din in baya su, kalli mayar da ya kafin ya samu bawa din kalli shekarun da ya dauka kalli irin maganganun da ya ringa faɗa waɗanda ya san zai iya cikawa ba waɗanda ya san shi kansa yaudarar kansa yake ba zai iya cika su ba amma tun da dai kamfen ake yi tun da neman tsira ake tun da neman a haye tidin ake yi ba irin abin da ba zai faɗa ba har zuwa ranar da zai hausawa ɗin haka kuma ba ɗan adam da zai ke so ya sauka da kan mukamin da yake kai in ka ga ya ba wannan mukamin to wanda ya fi shi ya samu amma in ba haka ba ba wanda yake so ya bar mukamin da yake so sai dai bisa ga tilas shi yasa ga bayan da mulkin Allah ya ce mu muke miƙawa sauke dan adam daga mulki Allah bai ce mu muke sauke ba sai mu muke kwacewa dan ta karfin tsiya ake kwace mulki kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u sai ce wa tanzi'ul mulka mimman tasha Allah kai kake fuske mulki ta karfin siya ake kuske mulki daga wanda Allah ta'ala ya ga dama ko dai a yi zaɓe a kada shi yana ji yana gani ya miƙa ba dan ya so ba wani saboda bakin ciki da damuwa ko filin rantsuwar dan uwansa ba zai je ba sai ya ƙara gaba saboda yana bakin cikin ya ga wannan rana wani kuma ya miƙa salin alim wani a kada shi din ya ce bai faɗi ba sai an yi yakin ba sasa a ƙasar sannan ya sauka ta filin wani kuma ya rike mulki din har sai mutuwa ta zo ta karfin tsiya ta kuncike shi daga cikin mulki din to wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam to shi isa shi ɗan ya yi saurarin jaye a kan annaba adam alaihi salatu wasalam sannan abu na uku abu na uku da ubangiji ta'ala ya nuna a cikin da ubangiji ta'ala ya ambata a kisar annaba adam dangane da cin ganyen bishiya shine na mantawa irin ta dan adam Allah ta'ala ya halicci dan adam da mantuwa to duk inda aka rubuta dan adam aka deceiving dinsa sai ya manta da mai zai je yanzu sai ya afka ramin tukunan sai hankalin sai dawo cikinsa shi sa a ayat da muka karanta a jiya ubangiji ta'ala ce wa laqad ahidna ila adamu min qablu falasiya wa lam najid lahu azma bu musane shi yana da himma mai karfi ba wacce take nuna cewar eh lallai lallai ya kiyaye alƙawarin Allah ta'ala na cewar ba zai ci ganyen bishiya ba nan da nan aka rufe shi nan da nan aka yi disabin ɗinsa abu na hudu malamai suka ce ka kalli irin alƙawarin da ubangiji ta'ala ya wa annabi adam a cikin gidan aljanna inna laka alla tajua fiha wala ta'ara wa alla tasma'u fiha wala tabha dan Allah wanda ya tsinci kansa a cikin wannan rayuwar in aka ce ga abin da zai tabbatar da kai a cikin wannan rayuwar za ka miƙa wuya ko ba za ka miƙa ba kai tsaye za ka miƙa wuya saboda haka shi ma annabi adam alaihi salatu wassalam ya duba ya hanga ya hango jin daɗin nan baya so ya rabu da wannan jin daɗi din saboda haka shi sa da aka zo aka nuna masa ga abin da idan ya ci wannan jin daɗin ba zai kare ba sai aka yaudare shi da shi shi sa ayat da ke cikin suratul a'raf ubangiji ta ala ce fadallahu ma bi gururi sai ya rutse sai ja hankalinsu bisa ga rudi irin nasa saboda haka ya roƙe su da abin da suke ji da abin da suke so da irin ni'imar da suka tsinci kansa a ciki shi sa za ka ga galibin waɗanda ubangiji ta ya ba wa ni'ima ake roƙar su a raba su da imanin a raba su da ubangijin su mai girma ɗaukaka a mantar da su irin gwagwarmayar da suka yi da faɗi da suka yi da kai koman da suka yi ubangiji mai girma ɗaukaka ya tara musu abin da suke da shi na dukiya ko ya ba su abin da suke da shi na mulki sai ranar da mulkin ya samu sai ranar da dukiyar ta samu sannan sai wani ya zagawa gefe ɗaya. sai yaudare su sai ringa nuna musu cewa wannan mulkin fa ba zai tabbata ba dole sai an yi addu'o'i da sunan addu'a zai zo masa dan in ya zo masa da sunan tsafi a karan farko ba zai taba yadda da shi ba to daga sunan a bashi taimako daga sunan a bashi addu'a daga sunan a kare shi daga magauta to daga nan tun ana yi da sunan addu'a sai a zo a fara nuna masa wasu abubuwa na takarruba sai an yanka kaza sai an binne kaza sai an hanke kaza sai an rataye kaza sai an harbo kaza sai an yi fatali da kaza sai an kauda wani sai an ajiye kasancewa da sannan mulki zai tabbata wannan galibi ni'imar in ta samu ake tabbata da dan adam a cikin wannan haka su ma kuɗi duk wanda ya kuɗi ya san yana damuwa da irin waɗannan wani ma ba dangin iya ba dangin baba baka san shi ba baka taba ganin sa ba zai hada lambar ka ko zai samu labarin ka ya nemi lambar ka ya bugu waya maka murya yana maka murya ta ɗan ƙauye kana ɗan birni wanda yake rayuwa a sabara kai da kake rayuwa a cikin fulawoyi wanda yake shan ruwan gulbi kai da kake shan ruwan faro wanda yake sa riga alawaye a jikinsa kai da kake sa galila ka sa ka sa jinsuna a jikinka ka sa filtex a jikinka amma wai ka zai zubo ya make masa murya yana maka magana kasa kasa yana ce maka ai mun gano kana da makiya a cikin makusa da kai da na nesa da kai to waye bai da makiya a cikin kusa da shi waye bai da makiya a nesa da shi ba dan adam din da ba shi da makiya duk dan adam din da Allah ya halitta a duniya akwai wanda yake son sa akwai wanda yake kin sa akwai wanda yake burgewa akwai wanda yake ba haushi akwai wanda yake ba shi kariya akwai wanda kuma mutum sai ga tona tsirinsa dama haka ubangiji mai girma ɗaukaka ya gina rayuwar haka ya tsara ta haka take gudana kai ne da baka yadda da gwagwarmayar rayuwa ba sai a zo a yaudare ka da cewa kana da makiya to ai mun san muna da makiya amma makiyan mu ne suka isa su yi ba zagi suke ba ina zagin ya fito a gangar jiki ina aka ga tafar su akan fatar dan adam ba a ganin tafar su akan fatar dan adam ha to ba yana da ba yana da masoya ba masoya din duk inda suka kai da sa in yana zazzabi sun isa su dauke masa zazzabin dole sai ya je gaban likita an auna jinsa an gano labin din malaria da typhoid din da ke sa an dauki maganin da ya dace bashi a bashi ya sha tsakaninsa da masoyansa kawai tausayi ne da sannu da Allah ya sauke wannan shine ka'idar rayuwa saboda haka wanda ya gina akan wannan ya fahimci rayuwa akan wannan tsarin akan irin wannan gwadar din to duk challenges din da ya zo masa a rayuwa zai karbe shi da zuciya ta imani da zuciya ta kafewa a cikin tauhidi da komawa zuwa ga ubangiji da girma ɗaukaka da neman agajin Allah da sassaucinsa wallahi ba wanda ya sai sassauta maka sai Allah wallahi ba wanda ya sai baka mafita sai ubangiji mai girma ɗaukaka wallahi ba wanda zai baka kariya sai Allah wallahi ba wanda zai tsare ka sai ubangiji mai girma ɗaukaka walla asimu man asama Allahu azza wa jalla duk wani kararrai duk wanda Allah ta'ala ya bawa kariya zaka ga duk wanda kaga ya ya samu kariya to wallahi kariya ce ta ubangiji mai girma ɗaukaka Allah muna roƙonka da sunayenka kyawawa Allah muna roƙonka da ayyukanka gagarabadan Allah muna roƙonka da rahakan barka mai fadi ya Allah ka ba mu kariya Allah ka tsare mu Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu daga dukkanin fitina ma zahara minha wa ma batana shine anan Allah ta'ala ya ce fa waswasa ilaihi shaytanu sai shaytan yayi waswasi a zuciyar annabi adam alaihi salatu wassalam qala yace da shi ya adamu ya kai adamu hal adulluka ala shajaratil khuldi shin bana nushance da kai zuwa ga bishiyar da idan ka ci zaka dawwama ba wa mulkin la yabla da mulkin da ba zai taba karewa ba Allah ta'ala ce fa akala minha wannan dalili ne da yake nuna cewa lallai ramin da aka haƙa wa annabi adam ya rufta ya fada a ciki Allah ya ce fa akala minha da shi da matarsa hawwa'u sai suka ci daga wannan ganyen bishiya din ma sau'atu sau'atuhuma nan da nan tufafin da ke cikinsu su sai ya cire sai tsaraicinsu su ya bayyana gare su wato wannan yake nuna maka cewa akwai hatsari cikin sabon ubangiji mai girma da kuma saba wa Allah subhanahu ya yakan janyo nan take Allah ta'ala ya cire wata ni'ima da ya maka ya cire wata rigar kariya da ya baka a da da kafin su shiga aljanna abinda ubangiji ta'ala ya ce da su inna laka allah ta ju'a fiha wa la ta'ara kuna da alƙawari a wajen allah ba za ku ji yunwa a gidan aljanna ba kuma ba za ku yi tsaraici ba dan haka sai allah ta'ala ya tufatar da su da tufafin aljanna amma sakamakon sabansu da ubangiji mai girma kuka, sai allah ya cire wannan tufafi din a jikinsu shine ma'anar faɗin ubangiji mai girma ɗaukaka fa akala min ha fa badat lahum ma sawatuhuma ishara ce da take nuna maka irin yadda mahaifinka annabi adamu ya saba wa Allah nan take Allah ya cire sutura a cikinsa to kai ma lokacin da kake bauta wa Allah kake kiyaye dokokin ubangiji mai girma kuka, kuke zaune lami lafiya da Allah to a wannan lokacin kana da rigar kariya da ubangiji ta'ala ya sa maka kana da wasu mala'iku da Allah ta'ala ya aiko suke share ka gaba gare ka da bala magare ka lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min Allah. kana da wasu kariya daga wajen ubangiji mai girma ɗaukaka da yake tsare ka da su da zarar ka fara saban ubangiji mai girma ɗaukaka sai Allah ya janye kariya in arziki Allah ya ce baka sai Allah ya fara tatse arzikin a hankula a hankula sai ka gari baka da kofi in mulki gare ka sai Allah ta'ala ya fara rage maka farin jini sai ya fara rage maka farin jini sai ya fara rage maka kima a cikin al'ummarka har sai an wayi gari yau babu wannan mulkin a tare da kai in matsayi gare ka in ilimi gare ka ubangiji ta ya baka ilimi gishirin kariyar wannan ilimi din gishirin da zai sa ka ƙara ingantawa da bunƙasa wannan ilimin shine kiyaye dokokin ubangiji mai jama'a kuka da ƙara kusantar Allah subhanahu wa ta'ala amma da zarar ka ajiye iliminka a gefe ɗaya ka koma saban Allah ka burudin duniya ka shagaltu da shagalta irin ta duniya to sai ubangiji ta'ala sai fara zarewa iliminka albarka sai fara zarewa karatunka albarka sai ɗauke wa kalmar ka ɗanɗano sai ya ɗauke wa kalmar ka ɗanɗano a cikin al'umma ana nan ana nan da ranka da lafiyarka da kwatancin gidanka an sani amma da ta sai tafi da tarihinka sai ya zama to kamar ba kai ne ake faɗan a da ba kamar ba kai ne kake tara al'umma a da ba wannan duk sabon ubangiji da kuma ɗaukaka yakan yi tasiri a cikin rayuwar ɗan adam Allah ka kare mu daga barin saba Shi ne Allah ta'ala ya ce fa aka min ha sai suka ci daga wannan ganyen bishiya din fa badat lahu ma sau'atuhu ba sai wato ainihin tsaraicinsu ya bayyana a gare su wa sai suka ruga ya tsifa da tsutsotsi din suna kira alaihi ma suna lullubawa a kan su neman rakin janna daga ita wato ainihin daga ganyayyakin bishiyoyin aljanna wato a nan wajen suna jin kunyar ubangiji mai girma da kuka yau ga tsaraicin su ya bayyana asirin su ya tono don haka yanzu sun fita suna neman ganyen bishiya allah ya cire musu tufafi wanda yake na alhariri na ado a gangar jikinsu yanzu gashi sun fita a guje suna neman ganyen bishiya shi za su sa su lullube jikinsu irin haka ne a da kake sa galila a jikinka kake sa gezina a jikinka amma yau da sabon allah ya maka tasiri ka koma talaka sai gashi kana neman kofulin kana neman alawayo kana sawa a jikinka allah ta ya ce wa asa adamu lallai annabi adam alaihi salatu salam. ya saba wa ubangijinsa mai girma ɗauka fagawa ya sauka da kan hanya ta shirya ya kauce ma shiryar da ubangiji mai girma ɗaukaka ya ɗora shi a kai wannan aya haka ta ambaci laifin kwalo-kwalo fa a sa adamu rabbuhu fagawa amma ayar farko da makaranta a jiya Allah ta lace wala qad ahilna ila adamu min qablu fa nasiya fa lam najid lahu azma nan uzuri ne ubangiji ta ya bashi dalilin da ya sa ya saba wa Allah shine dalili na mantuwa dalilin da yasa ya sauka da kan hanya ya bar hanya ta shirya shine wa da najid lahu azma da mu same shi da himma mai karfi wajen kiyaye dokokin ubangiji ta alaba rauni irin na dan adam wannan shine dalilin da yake nuna cewa shi ba wani dan adam da ya fi karfin sabon ubangiji mai girma kowane dan adam da ka sani a ban kasa yana saba wa Allah sai dai bambancin da ke tsakaninsu da juna akwai wanda yake ado da sabon Allah akwai kuma wanda yake saba wa Allah yake jin kyamar sabon Allah a cikin zuciyarsa nan da nan yake tunawa ya tuba ya nemi gafarar ubangiji mai girma ƙasa to irin waɗannan sai Allah ya ta wanke su daga zulmin su kamar ma ba ta aikata zunubi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa at-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lahu wanda yake tuba in yayi zunubi zai rayu kamar ma wanda baya zunubi din saboda da zarar kai ka tuba Allah kuma sai ya gafarta maka kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce kullu ibn adam khata duk wani dan adam da ka sani yana aikata kuskure yana sabon ubangiji mai girma da waka wa khairul khata'in at-tawwabin Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce mafi alkhairin masu kuskure a cikin mutane su ne na waɗanda suke neman gafarar ubangiji tala da tubansa Allah ka gafar mana kurakuran mu Allah mun tuba ka yace mana zurban mu Allah ta ya ce sun ba ku ta fataba alai sai ubangijinsa mai girma ɗaukaka ya zaɓe shi ya karɓi tubansa wannan ayar take cikin suratu baha ba ta gaya mana ya Allah ya zaɓe shi ba ya ya karɓi tuban nasa amma ayar da take cikin suratu baka suratul baqara ubangiji ta'ala ya nuna mana cewa annabi adam alaihi salatu wassalam gurfana ya nemi gasarar Allah ya nemi tuban ubangiji ta'ala sai Allah ya karɓi tubansa fatalaqqa adamu min rabbih fataba alaihi ayar Allah ta'ala ya nuna mana sai da ya amfani da kalmomi da suke nuna cewa ya yadda ya aikata kuskure yana neman gafarar ubangiji ta'ala qala rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin to shine jawabin wadancan ayoyi suka zo a wannan ayar da take gaban mu cikin suratul Allah ta'ala ce majtabahu rabbuhu a alayhi sai ubangijinsa mai girma ɗaukaka. ya zaɓe shi kuma ya karɓi tubansa wannan shine bambanci tsakanin gafarar Allah da gafarar bayan Allah duk lokacin da bawa ya yi sako ya tubar wa ubangi mai girma ɗaukaka ya Allah ta'ala ya karɓi tubansa ya gafarta masa ko abu biyu ta ta'ala yake masa abu na farko shine Allah zai gafarta masa ma'anar kalmar gafara Shi ne ubangiji mai girma ɗauka zai shafe wannan aikin kamar ma ba yi shi ba za a je rekod ɗin ɗan adam da yake su sako za a sa maka a za a sa reza a wannan aiki da, a sa dafta a shafe wannan aikin kamar ma ba yi shi ba sannan kuma abu na biyu ubangiji ta'ala zai so shi fiye da yadda ya so shi a baya zai ɗaukaka darajarsa fiye da yadda ya ɗaukaka darajarsa a baya don haka duk bawan da ya zurbi ya nemi gafarar ubangiji mai girma da wuta da tuban Allah Allah zai gafarta masa kuma zai ƙara masa matsayi a wajen Allah shi yasa a nan wajen ubangiji mai girma a wuta yake sun majta ba ku rabbuhu fa taba alai sai ubangijin sa mai girma da ya karɓi tuban sa kuma ya zaɓe shi kaga zabin da Allah ya masa tsarin matsayi ne a gare shi sannan zai shafe wannan zunubi din ba za a tsara jin labarin sa ba ko da za a tada zancen a cikin al'umma to ubangiji mai girma da ɗaukaka zai nuna cewa wannan zancen ya wuce babu magana da kuma a kansa hadisi ya zo a cikin sahih bukhari da muslim daga ruwayar abu huraira Allah ya kara musu yadda yake cewa wata rana annabi adam alaihi salatu wasalam da shi da annabi musa sun hada a gaban ubangiji mai girma ɗaukaka sai suka ringa jayayya da junansu wannan yana zolayar wannan wannan yana zolayar wannan irin wasan da ke faruwa tsakanin jika da kaka annabi musa ai ɗaya ne daga cikin jikokin annabi adam alaihi salatu wassalam saboda haka sai annabi musa ya zolayi annabi adam alaihi salatu wassalam shi ma annabi adam ya mayar masa da kalma kuma annabi adam ya kayar da shi cikin magana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa in tajja adam wa musa inda rabbihima annaba adamu da annabi musa sun yi jayayya da junansu kowa ya kafa junansa hujja a gaban zatin ubangijinsu mai girma da wuka fa hajja adamu musa sai annaba adam ya rinjaye annabi musa alaihi salatu wassalam da hujja kala musa annabi musa ga abin da yake cewa ya adamu ya kai adamu an tallabi khalaqaka allah biyadihi ka tuna fa cewa kai ne wanda ubangijin ka mai girma da muka ya halicce shi da hannunsa wala faqa fi ka ruhihi Allah ya busa maka rai daga ransa wa asjada laka malaikatahu ubangijin ka mai girma da muka ya sa mala'ikun ka suka yi maka sujjada wannan dukkanin su wani ni'imomi ne da Allah bai taba sawa yayi wa wani dan adam a ban kasa ba in ba kai ba wa askanaka fi jannatihi ubangijin ka mai girma da muka ya sanya ka a cikin aljannasa, sun ma'a alaikun nasa sun ma'a babban nasa ilal arbi bi hatsi a cika ya ce sannan haka kurin an saka aljanna saboda kuskure irin naka ka je kasa aka sako da mutane duniya ka ka shiga gidan gushi a kasa aka kamun duniya da duniya yanzu muna can a aljanna muna jin daɗi duk kai ka janyo mana wannan haka annabi musa alaihi salatu wasalam ya gaya wa annabi adam alaihi salatu wasalam qala sai annabi adam ya ce anta musa kai ne anta musa bani isra'il kai ne musa bani isra'ila ko yake ni ne allazi safaka allah bi risalatihi wa kalamihi kai ne wanda ubangiji mai girma daukaka ya zabe kai ba ka annabta ko kai ne wanda Allah ya zabe ka cikin bayi magana da kai baki da baki ko in nisfafaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami fa khudh ma ataytuka wa kun min ash-shakirin kai ne wanda Allah ya yi wannan baiwar ko wa ataka al-alwahu biha bayanu kulli shay'in kai ne wanda ubangiji mai girma daukaka ya baka allunan al-taura wanda a cikin sa akwai bayanin kowane irin abu najiyan kai ne wanda ubangiji ta'ala ya saka labule da kai ko ya zauna da kai da kai kuka na munajati kuka kuka gana kai ne wanda ubangiji mai girma daukaka ya maka wannan kai ne wanda ubangiji ta'ala ya baka lissafin al-taura ko yace inni ne sai annabi adam alaihi salatu wassalam sai ya tambayi annabi musa alaihi salatu wassalam yace fadi kam wajad fadi kam wajadta allah uh, kitabat taurati qabla an ughalaqa gaya mu tsawon adadin lokaci nawa ubangiji mai girma daukaka ya samar da littafin at-taura kafin ni annabi adam a halice ni qala sai annabi annabi musa alaihi salatu wassalam yace bi 40 amal sai da Allah ya rubuta littafin attaura da shekara arba'in sannan Allah ya halicci annaba Adamu alaihi salatu wa fa qala Adamu sai annaba Adam alaihi salatu wa ya ce fa hal wajadta fiha wa asa Adamu rabbuhu fagawa shin a cikin littafin attaura taura baka taba karanta wata aya ba wanda ubangiji ta ala ce wa asa adamu rabbuhu kuma annaba adamu ya saba wa ubangijinsa fagawa ya sauka da kan layi kala sai annabi Musa ya ce na'am eh akwai wannan ayar a cikin littafin al taura ta ba Qur'ani ne kadai fara zuwa da wannan ayar ba al taura ma ta zo da wannan ayar din kala sai annabi annabi Adam alayhi salatu wasallam ya ce da annabi Musa atrumuna ni ala an amiltu amalan katabahu Allahu alayya da yanzu zaka zo ka zarge ni dan na aikata aikin da Ubangiji ta ala dama ya kaddara sai na aikata tun kafin ya halice ni ai Allah ya rubuta ayar a cikin littafin al taura kafin ma a halice da shekara 40 saboda haka wannan kaddarar Allah ce ban isa da tsallakewa ubangiji mai girma ta rusa kaddara ba an mu qabla an yakhluqani bi 40 sana dan na aikata aikin da ubangiji ta'ala ya riga ya kaddara min zan aikata shi kafin a halice da shekara 40 yanzu sai zaman to abin zargi a gare ka qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa sallam fa hajja adamu musa fa hujja adamu musa sai annabi adamu alaihi salatu salam ya kayar da annabi musa da hujja in so kake ka zo ne so ba yin kai na bane yin Allah ne ba san adam din da yake ke kaddarar Allah kuma da na saba wa Allah din Allah ta'ala dan ya karɓi tuba na kuma dan ya kara mun matsayi tun daga shi Allah ta'ala ce summa sabahu rabbuhu fataba alaihi sannan Ubangijinsa mai girma da ɗaukaka ya shiryar da shi kuma ya karɓi tubansa kuma ya shiryar da shi wa fataba alayhi ya karɓi tubansa wa hada sannan kuma ubangiji ta ya dora shi akan shirya aya ta gaba nan shine قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى الله تعالى قال حبقا منها جميعا في الله يتحدث سوسو بين آدم وحواء بقى منها جميعا ku sauko daga gidan aljanna gaba ɗayan ku ba a bukum ba ba'd al shashin ku zai zama ko abokin gaba da shashi da ku da bangaren shedan fa in ma ya ake lakum min yahudan idan har wata shiriya ta zo muku da gare ni fa ba a gudaya dukkanin wanda ya bi shirya ta fala ya zillu ba zai bata ba wala shiga kuma ba zai sha wahala a duniya haka a lahira wa man a'rada an dhikri amma kaga duk wanda ya juya wa ambatona baya fa inna lahu ma'ishatan bankan lallai yana da rayuwa mai kunci a tare da shi wa nahshuhu yawmal qiyamati a'ma kuma za mu tashe shi a yinin gobe kiyama a matsayin makawo ɗalibin ce rabbi ya ubangiji lima sharta ni a'ma me yasa ka tashe ni a matsayin makaho wa qad kuntu basira alhalin na kasance mai gani a duniya qala sai Allah ya ce da shi kazalika atatka ayatuna kamar haka ayoyin mu kan zo maka falasi da hasi kai fatali da su wa kazalika yawma tunsa haka kai ma za a yi fatali da kai a barka a yau a cikin makanta a nan wajen ubangiji mai girma ɗaukaka yana gaya mana abin da ya biyo baya na kusowar annabi adamu alaihi salatu wassalam da sokowarsa zuwa gidan duniya allah ta'ala ya ce kala in bi tsala bi ha jami'a Allah sai ya buɗe baki ce da annabar Adamu da Ihi bi samin hajariya ku sauko daga cikin ta gaba ɗayan ku wannan bi sadin wasu daga cikin malamai sun ce zamirin yana kuma zuwa ga almalaku sama wato ku sauko daga duniyar sama ku dawo kasa gaba ɗayan ku da kai annabi Adamu da ita Hawwa'u din da shi shedan din gaba ɗayan ku bar malakul mala'ika ku dawo zuwa ga malakul duniya ku dawo ki zuwa ga sasanni na duniya a nan za ku rayu wasu kuma daga cikin malamai suka ce a'a in bi tsadin hajjami a zamirin yana komawa zuwa ga aljanna ne min hajjin zamirin yana komawa zuwa ga gidan aljanna ku sauko daga gidan aljanna wanda yake nuna maka ashe aljanna a sama take ina ba ta mun gane wannan shi yasa aka ce ihbita ku sauko daga cikin jami'an gaba ɗaya ku ba'dukum li ba'din adu shashi ku zai zama to abokin gaba ga shashi ma'ana Allah ya sha ta layi tsakanin ku da shi dan babu zaman lafiya kada ku yadda ku amince da shi kada ku yadda ku nuna masa kauna duk irin yaudarar da zai muku kiyayya ce ba kauna ba ce ba daga ku rayu da juna kuna kin juna ku rayu da juna kuna gaba da juna tsakanin ku da shi shine ma'anar inni bi tsamin ha jami'a ba rusuli ba min Allah ta'ala ya ce fa in ma ya'tiyannakum minni hudan idan har wata shirya ta zo muku daga gare ni wannan ishara ce zuwa ga abin da ubangiji ta'ala zai aiko na manzanni da littattafai a barkata kuma wannan sako din sako ne zuwa ga zuri'ar annabi adam alaihi salatu wasalam Allah ta'ala yana gaya musu duk sanda wata shirya ta zo muku ta hanyar manzanni na ta hanyar littattafan da na saukar musamman babban shirya ta hanyar babban manzo ta hanyar babban lissafi ita ce shiryar musulunci ta hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar lissafin alqur'ani faman faman ittaba hudaya dukkanin wanda ya yi miƙa wuya ya bi shari'a ta fala ya zillu ba zai taɓa ba saboda ka duk yadda al'ummar su kai da sukarka da yadda al'ummar su kai da zagin ka da yadda al'ummar su kai da fadar bakar magana a kan ka, mutukar kana kan gwadabar addini mutukar kana kan tsari na shari'a mutukar kana bin dokokin ubangiji mai girma da ka saura kafa kada ka yadda zamani ya rufe ka kai ne akan shari'a da kada ka yadda ka bata ko da za a ce maka ba gida ne ko da za a ce maka ba waye ba ko da za a ce maka kai ka da tsauran addini ko da za a ce maka ka biya kaza ka kaza kada ka yadda ka bar abin da suke kan da shirya ko da zamani ya zo da abubuwa na morewa kada ka yadda ka canza tsarinka na abin da ka karanta cikin littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama da shirya domin da yawa daga cikin mutane suna samun zaniya zaka ga akwai al'adu suka iya rinjayar mutane yayin gari yakan kira rijayar mutane shi ne bawan Allah gashi mumini gashi ahlus sunna gashi mai zama a cikin masallaci gashi ko da yaushe da shi ake karatu amma ba za ka nemi karatun sa ka rasa ba sai lokacin bikin karsa a lokacin za ka ga an yi kwaftan fati an yi nashi fati an yi ibinin fati an yi kaza an yi kaza an je an yi rawa an tashi an wasa kuɗi an yi kiɗa an yi waye an yi waye in kai magana a ce a malam ai kun fiye masantawa ai rayuwa sai da ɗan sassautawa rayuwa sai da ɗan shakatawa wannan shakatawar matsala ce a gare ka wannan shakatawar matsala ce a gare ka da kada burgewar dan burgewa ta burgewa kada ɗabi'ar waɗannan fitinannun mutane ka burge ka kada da a zamani ka yi kuyar ka duk irin yadda aka yi da ado a zamani kai tsaya a kan shirya kada ka yi take rawa wallahi ita ce nasara wallahi shi ne ci gaban wallahi ita ce ɗaukaka ɗin amma sai wanda ya daure wanda bai daure ba zai ga cewa a ah, ai shi ba zai matsanta ba, ai ba zai takura kansa ba ai a takawa hamuna ai shi addini sai ana dan shakatawa sai an ana dan sararawa ai ta sallah sai dan musulmi ce in ma bai yi ba in an jima ma yayi saboda haka abin mu dai yau dai daya yau ɗaya ka sani ko a ranar ce ajalinka yau ɗaya ka sani ko a ranar ubangiji ta ala zai kama ka ne da neman da zai hukunta ka ba a saki wa Allah a kan zai kada ka taɓa kafa hujja da cewa yau ɗaya ne tsaya da zai sha kasa wallahi wannan ɗayan zai ta nuna maka matsala a kiyama amma idan ka tsaya ka kafe akan shirya to lallai kai ne shiryayye ba a tsakacce ba ko da mutane za su ganka cewa kai fatacce ne ko da a ganin idan su za su kai ba ka da jirgi, ko da a ganin idan su za su ce ai kai ne mara gaskiya tsaya a kan abin da ka fahimta na gaskiya yau da gobe ita za ta tabbatar da cewa lallai kai ne gaskiya ne Shi ne ma'anar fala ya ba zai taɓa bada ba wala ya shiga kuma ba zai taɓa shan wahala ba ko da idan mutane suna ganin cewa kai yanzu a wahala kake ba ka samun kuɗi ba ka samun kaza sun fi ka kuɗi ba nan ne wahalar take ba duk jin daɗin duniya wahala ce duk wahalar duniya jin daɗi ce in aka kwatanta wahalar lahira jin daɗin duniya wato wahalar duniya jin daɗi ce in aka kwatanta jin daɗin duniya da jin daɗin lahira to jin daɗin lahira shi ne jin daɗi wallahi jin daɗin duniya wahala ce wanda jin daɗi yake a duniya da menene wannan abin da kake jin daɗin sa shi baccin awa nawa kake balle ka more a lahira ko in ka shiga aljanna baccin awa nawa za ka yi ma ya sai tashe ka ba wanda ya sai tashe ka abinci wani iri kake ci balle ka more loma nawa kake tsaishe ka ina jin daɗi ne ke a ciki fitintunin da suke kanka nawa ce lissafin kuɗi rigingimu irin na dukiya matsaloli na iyali matsaloli na abokan zama matsaloli na 'yan hasada da 'yan ba na iya nawa ne suke damun a rayuwa kan ga jin daɗi ɗin wani ne yake gane maka jin daɗin in ya ga ka sa riga da kyau ka gina katon gida ka hau kasuwar mota da ya kalle ka zai ka aiwa da ya samu yana jin daɗi kai a zo a tambaye ka aje wallahi ba jin daɗi kake yi ba kai ka san ba jin daɗi kake yi ba sai dai faɗi irin na ɗan adam sai dai faɗi irin na ɗan adam da taurin rai irin na ɗan adam ka zo kana pretending kana wani kwamfata rai wai kai ga kanan yalla bai wai kai ga kanan goga wai kai ga kanan babba alaji ana jiga ka ana babba alaji nan ko karamin alaji ne karamin alaji ma ya bi ko shi hankali Allah ta'ala ce fa in fa man ittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa ba kuma zai sha wahala ba ko da a duniya an ga yana shan wahala to ainin gobe alkiyama ba zai taba shan wahala ba aya ta gaba Allah ta'ala ce wa man a'rada an zikri kaga wanda ya juya wa ambatona baya lafazin zikiru a nan wajen malamai suka ce ma'anarsa shine alqur'ani duk wanda ya juya umarnin alqur'ani baya baya da alaka da karatun alqur'ani baya da alaka da sanin ma'anonin alqur'ani baya da alaka da sakon da ubangiji mai girma ɗaukaka ya binne a cikin alqur'ani fa inna lahu ma'isha tambanka lallai wannan zaka same shi a cikin rayuwar kunci wallahi ba wanda zai taba samun kwanciyar hankali ba wanda zai taɓa samun nutsuwa ta zuciya ba wanda zai taɓa samun farin ciki na rayuwa in bai da alaƙa da alƙur'ani duk mutum ko musulmi ko kafiri duk mutum da zai juya wa alƙur'ani baya ka je ka samu rayuwarsa za ka gan shi a kunshi yake rayuwa ko da ya ɗauki kansa wayayye ne za ka gan shi ba gidaje ne ko da ya ɗauki kansa tsabtatacce ne za ka gan shi ƙazami ne dan alƙur'ani ne zai koya masa kanka alƙur'ani ne zai ce masa inna allaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbu almutatahhirina ne zai ce masa wa in kuntum junuban fatahharu alƙur'ani ne zai ce masa ya ayyuhal ladina amanu idza kuntum ila salati fasilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bah Allah in ba a ba zai samu wannan sakon ba alkur'ani kwanciyar hankali take a nan zai ji sako irin na 'yan aljanna a nan zai ji rayuwa irin ta 'yan aljanna a nan allah zai kawata masa duk wani abu na jan hankali aljanna in shi bawan ciki ne mayan cin abinci hamburin hayam a cikin alkurani ne ko ciki mai girma ɗauka zai nuna masa akwai abincin da baya karewa aljanna kuma ba za ka nema a hana ka ba ina kake dan zalama ba allah ka ci abinci ka koshi aljanna in matsalar sa jin daɗin rayuwa in matsalar sa aure ne in matsalar sa mata ne da su ubangiji ta ala ya fitina shi alqur'ani zai samu labarin irin matan da bai taba jin labarin su ba mata lafiyayyu tsaftatattu waɗanda ba wanda ya taba taba su shi lam yaqbi sunna insun qablahum wala kan ba wani aljanna ba wani mutum da ya taba a gidan alƙiyama kai kaɗai za ka fara fare matarka a fili kana fare ta kai ne na farkon da za ka fare ta a kwali kana fare ta za ta yi maka wani kallo rau da ido fihin na kafira su tsarni irin kallon da idan mace ta maka sai tsiga jikin ka ta tashi ga tsananin marta ga matan aljanna ubangiji ta ala ce wala wani ha azwajin mutahhara abdullahi dan abbas ya ce matan aljanna ba sa babare ba sa gadidi ba sa haifa ba sa haila ba sa nifasi ba sa tuwo rahusa ba sa bayan gida babu yawo babu takono babu majina babu kaki babu toki a tare da matan ba wanda zai samu wannan kwanciyar hankalin ke ka zo inda ake karanta alkur'ani dana ya kaji nishadi a zuciyar ya kake jin zuciyar kuma wanda bai zo ya ji alkur'ani ba ya kake jin zuciyar wanda bai zo ya ji sabon Allah ba yana can cikin kunci da tashin hankali da bacin rai da muzurai da bacin masa ido saboda ka'idar fadin Allah ta'ala wa man ta'arada an zikri fa inna lahu ma'ishatan banka lallai tabbas alƙawari ne da Allah ya dauka sai ya cika duk wanda ba shi da alaka da Alƙur'ani yana cikin kuncin zuciya cikon tafsirin ayar sai ku hakuri dan lokacin da wanda muke kuskure ko su kuma harshe ubangiji ta lafiya ya ce mana ya Allah ka ba mu lafiya wannan kasa samu ya ubangiji ta ka ba mu zaman lafiya ya Allah ka nuna mana gaskiya a matsayin ta gaskiya ka ba mu ikon tarayya ya ubangiji ta Allah ka nuna mana ƙarya a matsayin tsagar ya kama mu ikon guje mata ya Allah ta Allah ka kare mu daga dukkan mutum na zamani mata har min hawa mata ya Allah ka taimake mu ga gabanin mu Allah ka rubu da hannun su Allah ka hore musu adalci Allah ka hore musu tsara a gare ka Allah ka hore musu sauƙin talakawanka hali da muke ciki na kuncin rayuwa ya Allah ka sauƙaƙa mana Allah ka arzuta mu Allah ka sauƙa mana da rahama ka tsaro ya ubangiji ta Allah ka sauƙa mana da rahama ka zaman lafiya wannan ƙasa tamu ya Allah ka sauƙa mana da rahama biyu min ba a تبلغنا به جنتك ومن الدين ما تهون به علينا ومصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم أهدنا عاقبتنا في الأمور كلها واجعلنا من خزي الدنيا الدنيا وعذاب الآخرة اللهم بارك لنا في أوطاننا اللهم بارك لنا في ولاياتنا اللهم بارك لنا في ديارنا اللهم بارك لنا في أهلنا اللهم بارك لنا في أسواقنا اللهم بارك لنا في تجارتنا اللهم بارك لنا في حكومتنا اللهم بارك لنا في مكاتبنا اللهم بارك لنا في أولادنا اللهم بارك لنا في أهلنا اللهم بارك لنا في أقراننا اللهم بارك لنا في جيراننا اللهم بارك لنا في آبائنا وأمهاتنا اللهم بارك لنا في حياتنا يا حي يا قيوم يا يا ذا الجلال والإكرام اللهم اكف الدين عن المدينين اللهم اكف الدين عن المدينين اللهم اكف الدين عن المدينين اللهم اكف الدين عن المدينين اللهم آجل المصابين في مصيبتهم وأخرجهم خيرا منها اللهم آجل المصابين في مصيبتهم وأخرجهم خيرا منها اللهم آجل المصابين في مصيبتهم وأخرجهم خيرا منها اللهم ردهم إلى أهلهم كالمين الظالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم تقبل منا صيامنا وتقبل منا صلاتنا وتقبل منا قراءتنا وتقبل منا ركوعنا وتقبل منا سجودنا وتقبل منا ما أنت أعلم به منا يا علي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم وقدر لنا الخير حيث كنا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وعنك تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزق بنا في تيسير كل عسير فإن يسير كل عزيز عليك يسير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربنا رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين